bisa hukunci na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatunmu na littafin almuwatta eh, a sakamakon hutu mai tsayi da aka tafi eh, littafin al'imam malik bin anas birwati yahaya bin yahaya laisi rahimahullah eh, duba ga tafiyar lokaci sai nake ganin akwai asar guda biyu wanda a lokutan baya sakamakon an yi ruwan sama to an gabatar da karatun sai ya zama da ba a samu an ɗauka ba kuma mafi yawan 'yan uwa ba su halarci wannan darasin ba to daga baya mahalmin nemi wanda ya yi rikodin a wayarsa a lokacin to kuma ba a dai samu ba to sai nake ganin mu yi amfani da ɗan lokacin da muke da shi sai mu maimaita su waɗannan asar ɗin guda biyu satin gaba kuma sai mu tashi daga asalin babin da muka kwana sai mu ci gaba da karatu ɗin kamar yadda aka saba insha Allah ah, shi ne asar na 21 ainihin na ashirin da? a hadda na ashirin da na ɗaya ne na ashirin da ɗaya a hannun abin nan? قال يتي وحدثني عن مالك آه، عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت ubaidullah bin yahya bin yahya al-laysi rahimahullah yace wa haddathani an malik wato mahaifinsa yahya bin yahya al ya kara zantar da shi an malik ga malik kamar yadda ya zantar da shi a baya shi kuma malik an yahya bin sa'idin shi kuma ga yahya bin sa'idin al-ansari wanda yana daga cikin sigari tabi'in ƙananan tabi'ai kuma malami ne na shi al'imam malik bin anas sannan kuma ɗalibi ga shi imam malik bin anas wato yana daga cikin malaman imam malik bin anas waɗanda ya yi ruwaya ta hanyar su su ma kuma suka yi ruwaya ta hanyarsa Ah, kamar yadda alkazi iyat ah, bin iyat ya ambata cikin littafinsa tartibul madarik wa taqribul masarik kuma kamar yadda asyuti rahimahullah yayi nuni zuwa ga haka cikin alfiya inda yake cewa ah, wa qadar wal kibaru an sigari fi sinni ilmi wal miqdari aw fihima wa ilmu dha afada alla yuzanna zanna al isnada ومنه أخذ الصحب عن أتباعي وتابع عن تابع الأتباع كالبحر عن كعب وكالزهر عن مالك ويحيى الأنصاري آه، يتي أن عمر بن الخطاب آه، للي عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر wato ya gama sallar la'asar ya juya zai koma zuwa ga gida shine al-insiraf daga insirafa yansarifu insirafa al-insiraf shine juyawa ga abu abin nufi anan Umar bin Khattab radiyallahu an ya gama sallar la'asar sannan ya juya zai koma gida falakiya rajulan sai ya gamu da wani mutum lam yashhadil asra wanda bai halarci sallar la'asar a cikin jam'i ba ma'ana ba a sallaci ita wannan sallah ta la'asar ba a jam'i da shi tare da umar bin khattab radiyallahu an faƙalar umaru radiyallahu an sai umar radiyallahu an ya ce da shi ma habasaka an salatil asuri me ya rike ka ga halartar sallar la'asar a jami abin dubi me ya hana ka me ya shigaltar da kai har ya zamana an sallaci sallar la'asar baka zanto cikin waɗanda suka yi ta a cikin jam'i ba kuma a farkon lokacinta fazakara lahur rajulu auturan sai wannan mutumin ne sai ya ambata wa shi umar bin khattab radiyallahu an auturan uzurinsa abin nufi sababin da ya sababa masa bai samu halartar sallar la'asar a cikin jam'i ba kuma a farkon lokacinta faƙalar umaru sai umar radiyallahu an ya ce da shi tsaffafta ka tauye wa kanka lada abin nufi ladan da zaka samu wajen yinta a cikin jami'i wajen yinta a farkon lokacinta to wannan ladan ya kubce maka to wannan asari yan uwa isnaduhu da if saboda allin ƙitar akwai alinkita tsakanin shi ya haya bin sa'id al-ansari da kuma umar bin khattab bai riske umar bin khattab radiyallahu anhu bai riske shi ba don haka asarin ta fuskar isnari da ifi ne al-imam malik rahimahullah ya ka wannan asar domin mai ƙara ƙarfafa abin da ya gabata a baya na nuna falala ta sallar la'asar falala ta sallar la'asar ta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani wanda sallar la'asar ta kubce masa to kamar fa ya yi asarar iyalansa ne da dukiyarsa gaba daya kaga asarar iyali ya dukiya ai ba karama abu bane to wanda ya rasa sallar la'asar to kamata ya ji irin tashin hankalin da zai ji yayin da ya asarar dukiyarsa da iyalansa to sai ka wannan asar domin mai ƙara ƙarfafar wannan abin da ya ambata a baya game da mahimmancin ita sallar la'asar a cikin eh, lokacinta kuma cikin jam'i lokacin nata ma kuma ya zanto farkon lokaci eh, a lokacin da ya gabata mun ambaci hadisai wanda suke bayani game da falala ta ita sallar la'asar eh, to cewa sai ya gamu da wani mutum wasu daga cikin malamai suna cewa wannan mutumin shine Usman bin Affan Ah, to amma kamar yadda asyuti rahimahullah ya faɗa cikin tanwirul hawalik cewa babu wani abu wanda ya tabbata abin nufi ta fuskar ruwaya cewa wannan mutumin shine usman bin affan babu abin da ya tabbata akan wannan ta fuskar ruwaya eh, wannan inda asarin maye mai kenan ya tabbata to sannan asalin bai tabbata ba balle kuma batun tantance wani mutum ne eh, sannan kuma cewa wane kaza ne ta fuskar ruwaya ba abin da ya tabbata akan wani ah, sannan ah, ah, wannan asar yana nuna mana falalata umar bin khattab radiyallahu anhu sannan kuma yakan nuna mana haƙƙin da yake kan shugabanni ga waɗanda suke shugabanta shine bibiyar mutanen da yake shugabanta ya suke ta fuskar al'amuransu na addini ta fuskar al'amuransu na rayuwa ta yin ga shi a umar bin khattab radiyallahu an a matsayinsa lokacin shine amirul mu'minin kai mai yakan tambaye sababin da ya sa mutum bai zo an yi sallar jam'i da shi ba me yasa abin nufi in babu wani dalili babu wani sababi sai a ladabtar da shi yayin da ya zanto kuma da sababi to sai a faɗakar da shi kuma abin da ya rasa na me na falala inda ya yi sallar a cikin me a cikin wato ainihin jam'i din kuma a farkon lokacinta Ah, duk da cewa yayin da mutum ya yi yunkuri da niyyar ya zo sallah a masallaci don ya samu wannan sallar a jami'i sai zanto yayin da ya zo an riga an gama an gama ita wannan sallah ne to in ya yi wannan sallar ko shi kadai za a ba shi ladan yi ta a jami'i in ba da sakaci ba kuma ya zanto da niyyar Uh, tunda ya tabbata hadisi cikin sunani a uh, abi daud da sunan al-kubra ta imam al hadisin abi huraira radiyallahu an uh, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake bayanin cewa dukkan wanda ya alwala ya kyauta alwala sannan ya fito da niyyar ya zo masallaci yayi sallah a jami'i sai ya samu an riga an gama sallah to za a ba shi ladan shi ma ya yi sallar ajan'i ba tare da an tauye komi ba to kaga wanda sai yake wani mana muhimmancin niyya cikin mai cikin ibada ah, wato niyya ta kan baka abin da mai gabanka ba su baka ba ah, don haka yi tabbata cikin ah, sahihil bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa idza maridal abdu aw safara kutiba makana ma kana ya'malu muqiman sahihan idan bawa ya kamu da rashin lafiya ko yayi tafiya to za a rubuta mishi ladan abin da ya kasance yana aikatawa a lokacin da yake halin lafiya da kuma a lokacin da yake halin zaman gida saboda wannan niyya ne da kuma hadisi da yake bukhari da muslim da bambancin lafazi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa ga wasu mutane a Madina su basu fita zuwa ga jihadi ba amma duk inda kuka fada to sun yi tarayya da ku cikin lada saboda me saboda niyyarsu to da haka niyya cikin aiki tana da wato anishin mutukar muhimmanci da mutukar fa'ida ah, sannan cewar Umar tafafta tafafta Ah, wannan mubalaga ne na tsaffa wato kaiwa mutuka daga anishin tsaffafa yi tsaffifu ta tsafifan a ta tsaffifa shi ne tauye abu eh, rage abu tauye shi an gane kyau shi ne a tsaffif ah, don haka kuma shi a tsaffif yakan shiga cikin komi yakan shiga cikin abin da ya shafi al'ibadat yakan shiga cikin abin da ya shafi al-mu'amalat yakan shiga cikin hatta abin da ya danganci masail na ainihin addini ah, abin nufi masala kaza tana da dalilai kaza to kosar da wannan masalar da wannan dalilan shine abin nema yayin da ka toye dalilan baka ambace su to kayi ne kayi ta tsafi Ah, don haka abdurrahman bin nasir rahimahullah cikin taisirul karim rahman ah, wannan aya da Allah ke cewa wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun ah, yace wannan bai wai takaita ba ga tauye abu ta fuskar mu'amala ta siye da siyarwa yace hatta masa'aloli na ilimi ya ce misali cewa matafiya kaza sun tafi kan kaza matafiya kaza sun tafi kan kaza kuma kowace matafiya akwai dalilan da suka dogara da su yace to in ka tashi kawo waɗannan matafiyoyin guda biyu sai ya kawo dalilan wannan matafiya waccan matafiya kuma sai zan ba kawo dalilan bayan da ya kamata to anan kayi me kayi ta tsafifi dole kowane bangare sai ka kawo me dalilan da suka dogara sannan kuma a ƙarshe sai ka rinjaye da abin da yake shine daidai bisa abin da su dalilan suke hukuntawa an gane da kyau to wannan shine ainihin a ah, at-tafif قال يحيى آه، يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله يأتي قال مالك آه، الإمام مالك رحمه الله يأتي ويقال آه، كما كما يندى أكي ولكل شيء وفاء وتطفيف ga أبو abu كسا دكومي تويس من جانبه abin nufi duk abin da ya cika kuma za ka sami shi mai ya sami tawaya wani lokaci wato alman mali ya kawo wannan domin nuni akan cewa shi a tatsafif biddul wafa alwafa'u yuqabil tatsafif wato suna kishiyantar juna game da idan ce alwafa ne mai cika abu to haka a tatsafif kishiyarsa ne shine mai tauye abu da rage abu wannan kenan ah, sannan kuma ah, wannan sai yake nuni game da cewa ah, gabatar da sallah cikin jami'i wato abu ne wanda yake mai mutukar falala mai mutukar daraja ko da kuwa mutum ya zo da niyyar ya samu wannan jami'i bai samu jami'in ba duk da za a bashi ladan yayi yi jami'i to ladan ba daidai wa daidai yake ba da ladan shi wanda ya sallah din cikin jami'i wanda wannan falala ce kawai Allah ya ya so ya yi ga wato ainihin bayinsa na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله آه آه. قال وحدثني أن مالك آه أن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه كان يقول آه، إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله آه، يحيى بن آه، يحيى الليثي ya ƙara kawo إمام مالك بن أنس رحمه الله ne ƙala wa haddathani shi ubaidullah kenan bin yahya bin yahya laysi an yahya bin sa'id al-ansari ga yahaya bin sa'id al-ansari uh, annahu kana lalle shi ya kasance ya kulu yana cewa innal musalliya lalle mai yin sallah la yusalli salata lalle yakan sallatar sallah wa ma fatahu waqtuha lokacin ita sallar gaba daya bai kuce masa ba an gane amma wani bangare na lokacin ya kuce masa shine wala ma fatahu min waqtiha amma wani abu na bangare na lokacin ita sallar ya kuce masa to wannan abin da ya kubce masa min waqtiha na shashin lokacin ita sallah din a'azam to ya fi girma au afdalu ko ya fi falala min ahalihi sama da iyalansa wa malihi da kuma dukiyarsa an gane abin nufi Eh, ka sallaci sallah cikin lokacinta shine wa ma fatahu waqtaha amma farkon lokacin sallah yayi me ya kubce maka to wannan farkon lokacin sallah da ya kubce maka to yafi girma sama da kubcewar me dukiyarka da kuma me iyalanka an gane shine wa ma fatahu waqtuha lokacin ita sallar bai kubce masa ba amma wala ma fatahu min waqtiha lalle abin da ya kubce masa min waqtiha na shashin lokacin ita sallar wani bangare na lokacinta a'zam au afdalu min ahlihi wa mali to wannan asar eh, isnaduhu sahih zuwa ga shi yahaya bini a ah, al-ansari ah, maqtu'an a matsayin magana ce ta wato ainihin ah, tabi to alimam malami na anas rahimahullah gashi ya kawo wannan asar ɗin anan domin dai ƙara bayani game da fallar mai riskar sallah da gabatar da ita a farkon lokacinta ah, tare da cewa ah, a shi wannan asar ah, za mu ga cewa bayani kan cewa farkon lokacin sallah in ya kubce maka to ya fi girma sama da kubcewar iyalinka da dukiyarka amma a hadisin da ya gabata wanda yake cikin sahihi bukhari da sahihi muslim cewa Allah zai tafutuhu salatul asr wanda sallar asar take kuce masa ma'ana ya rasa sallar asar to kamar me kamar yayi asarar iyalansa ne da dukiyarsa nan kuma sai aka ce farkon lokacin da ya kubce maka to ya mafi iyalanka da dukiyarka gaba daya an gane da kyau to shi sa shi al'imam mani bin anas kamar yadda yake cikin al-mudawwanatul kubra Uh, abdurrahman bin qasim rahimahullah uh, yake bayani kan cewa imam malik bin anas ya ambaci wannan asarin to amma bai abin nan ɗinsa ba bai karkata zuwa gare shi ba saboda me saboda a zahirinsa kamar yana cin karo da me da wancan hadisi an gane kyau to da haka imam malik bin anas bai karkata zuwa ga shi wannan asari ba duk da yake magana ce ta yahaya bin sa'id al-ansari to amma kamar yadda ibnu abdulbar an-numari rahimahullah yake faɗa cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yake cewa irin wannan ra'ayi bai shiga ciki irin wannan hukunci a ce mutum ya faɗi shi da ra'ayi bai yiwuwa duk da magana ce gashi shi ya haya bin sa'id al-ansari akai shi ya faɗa to amma irin wannan magana mai girma abu ne mai wahala a faɗe ta da me da ra'ayi dole sai an samu me e dogoro daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to da haka sai zamana shi wannan asar ya zo marfu'an kuma ya zo marfu'an zuwa ga manzon sallallahu wanda abul qasim al-bagawi ya fitar da shi a cikin littafinsa al-ja'adiyat wanda shine musnad na ali bin al-ja'ad musnad ali bin al-ja'ad shi ya kira da al-ja'adiyat Eh, Abulkasim AlBagawi al-bagawi ba shi bane al-baghawi kuma mai sharhu sunna akwai al-imam al-baghawi eh, mai sharhu sunna da kuma ma'alim tanzil da kuma ainihin eh, kitab masabih da kuma al-jam'u bayna sahihain da kuma Kitabul anwa wanda shi wancan abu muhammad ne al-husayn bin mas'ud al-bagawi shi kuma wannan abul qasim al-bagawi wanda kuma shi wannan a'ala tabaqa gaba yake da shi ainihin wancan duk da yake dai suna dangantuwa zuwa garin bag wanda bag gari ne daga cikin khurasan an gane da kyau to shi wannan abul qasim al-bagawi ya tattara hadisan ali bin al-ja'd to da haka sai ya kirayi littafin da al-ja'diyat kuma shi da aka kira da musnadu ali bin al-ja'd to cikin wannan tabin ta hanyar yaqub bin al-walid al-madani sannan ga shi ma al-imam ibn abdul bar ya fitar da shi cikin at-tamhid ta dai hanyar shi yaqub bin al-walid al-madani zuwa ga abi huraira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa manzon Allah shi ya faɗa haka to amma sai da shi a wannan hadisin hadisi ne da yake ba'ib jiddan saboda shi ya bin walid almadani imam an bin hanbal ya ce kazzabun ne haka abu hatim al-razi haka abu hatim muhammad ibn hibban al-busti disin sun wasarta shi da al-kadhib wasu daga cikin malamai kuma ho a akharun sun ce mataruk ne don haka dai hadisin dai yana tsakankanin mawdu' da kuma da'if jiddan bai tabbata ba sannan kuma ya zo har iya zuto ta hanya cikin sunan dara ta hanyar ibrahim bin fadl zuwa ga shi abi huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzan Allah ne faɗa to ita ma wannan hanya tana da matsala saboda shi ibrahim bin fadl mataruk ne don haka hadisin ta wannan hanyar da ibn jiddan sannan ya zo kuma ta hanyar abdullah bin umar abdullah bin umar Allah ya kara masa yadda cikin littafin kitabu ta'azimi qadri sala na Muhammad ibn Nasar al-Marwazi rahimahullah zuwa ga Abdullah Umar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa manzon Allah ya ce to sai zamana shi isnadin shi wannan hadisin da zo ta hanyar Abdullah Umar kansa ya kai mutuka to amma sai dai akwai illatul linqita domin ani zuhuri ani bin Umar ah, wanda shi imamu zuhuri Muhammad bin Muslim bin Shahab bin Zuhuri lam yasma' min ibn umar bai ji daga abdullahi dan umar ba akwai inqita da zaka shi ma isnadin sa da'ifi ne sanaka muhammad ibn nasar al-marwazi ya ƙara rawaito shi kuma har yanzu ta wata hanya cikin littafinsa kitabu ta'azimi qadari sala ta hanyar hushaym bin bashir zuwa ga ya'ala bin muslim zuwa ga alwalid bin abdurrahman aljurashi zuwa ga abdullahi bin umar to shi kuma wannan isnadin sai zanto akwai ana ana ta hushen bin bashir wanda mudallis ya ce an ya ala bin muslim in banda wannan an ana to da hadisin yayi ne ya tabbata ya ce an ya ala bin muslim ah, wanda kaga tunda mudallisi ne yayi an ana to kaga ba tabbas cewa ya ji daga ya ala din ne bini muslim ba maki ya ji daga wani wanda yake mai rauni shi ko mai rauni shi ya ji daga ya ala bini wato ainihi muslim to wani an ana din ita ce matsala duk da yake akwai hadisin da ya zo ta hanyar shi hushen bin bashir hadisin abi huraira wanda yake cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da musannaf na abdurrazzaq bin hammam as-sanari da al Mustadarak na abu abdullah al-hakim da kuma al-imam tirmidhi cikin jami'in tirmidhi a kitabul manaqib ƙarshen shi hadisin ya kawo bai ka farkon ba zuwa ga abi huraira wanda abi huraira radiyallahu an yake cewa manzo Allah ya ce dukkan wanda aka yi sallar gawa da shi suna da kirabi ɗaya idan ya bi gawar aka je aka binne ta yana da wani kiraɗi ka gasa mai kiraɗai guda biyu ke to sai Allah bin Umar yake cewa ah, ya haka don haka sai je ya sami ah, Aisha radiyallahu anha yake tambaye ta shin manzo Allah ya faɗi wannan maganar kuwa sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sai ce eh manzo Allah ya faɗa sai abdullah bin umar yake cewa lalle abi huraira ya kasance ya fi mu lazimtar manzo Allah kuma ya fi mu sanin hadisan manzo Allah kai abi huraira ka kasance ka fi mu lazimtar manzo Allah ka fi mu sanin hadisansa to wannan karshen shine imamu tirmidhi ya kawo a kitabul manaqib cikin jami'ut tirmidhi to sai zamana a ruwayar shi imamu tirmizi a kitalun manaki fi jami'ihi da kuma ruwayar abdurrazak cikin musannaf sai zan to Hushen bin bashir nan ya sarraha ya ce haddasana ala bin muslim an al-walid bin abdurrahman al-jurashi an bin umar to amma ana kuma bai ba bai sarraha ba to kaga wani sakamako zaka samu kin sakamakon da zaka samu Hushen bin bashir ma'ana ya ji hadisai daga ya ala bin muslim tun daga can ya sarraha to amma nan me yasa bai sarraha ba kaga wanda zai kara baka illa ta dalisin kenan an gane da kyau to shi yasa hadisin ya zanto mai mai mai matsala shi ma daga Abdullah bin Umar don haka hadisin bai tabbata ba dai a marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wannan abu na farko kenan abu na biyu Eh, a ruwar imam malik bin anas cikin almuwaffa ya tsaye da shi wannan asarin ga maganarwa maganar yahaya bin sa'idin al wanda shi kadai kuma ya rubuce shi a matsayin maganar yahaya bin sa'idin al to amma sai zamana al-imam bukhari ah, cikin at-tarikhul kabir ya rawaito shi mursalan ta hanyar yazid bin harun yazid bin harun sannan da abu ya ala cikin mustan nasa kamar yadda ke cikin al-matalibul aliya na ibn hajar ne askalani shi kuma ta hanyar abdurrahim bin sulaiman da kuma ibn nasar a kitabu ta'azimi kadari sala shi kuma ta hanyar ja'afar bin au mutum nawa kenan mutum uku yazid bin harun abdurrahim bin suleiman saiwa ja'afar bin au su uku nan gaba daya su kuma zuwa ga ya haya bin sa'idin al-ansari shi kuma zuwa ga muhammad bin al-munkadir shi kuma zuwa ga ya ya'ala bin muslim shi kuma zuwa ga talq bin habib mursalan shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda talq bin habib shi tabi'i ya ce manzan Allah ya ce kaga an samu mai kenan al-irsa ya zama musallan kaga shi ma ba hujja ba ne to sai zamana kuma allais bin sa'ad ah, rahimahullah kamar yadda yake cikin a kitabu ta'azimi kadar sala na ibn nasar allais bin sa'ar sai zanto shi kuma ya saba wasu waɗannan mutane guda uku shi sai zanto ya rawaito shi daga yahaya bin sa'id al-ansari zuwa ga ya'ala bin muslim kaga an iskatin wa muhammad bin munkadir zuwa ga talq bin habib mursala sannan ya samu mutaba'a kan haka mutaba'a ta ibnu abi sabara kamar yadda yake cikin musannaf na abdurrazzaq duk da yake shi ibnu abi sabarata mataruk ne shi ma ya rawaito asarin tare da rashin ambatan muhammad bin munkadir to sai da mana kuma hamad bin zaid shi ma kuma ya saba musu kamar yadda yake cikin kitabu ta azimi kadar salam sai zanto ya rawaito asalin ga yahaya bin sa'id al-ansari zuwa ga muhammad bin al-munkadir zuwa ga Bal bin habib shi kuma ya iska wa ya ala din muslim sabanin su kuma sun yi iskadin wa sun yi iskadin wa muhammad bin munkadir to sai da da kuma muhammad ibn Adalan shi ma kuma ya saba musu kamar yadda yake cikin التاريخ الكبير نا إمام البخاري تهنير محمد بن المسنى زواج يحيى بن سعيد الأنصاري zuwa ga shi Muhammad ibn Ajalan zuwa ga Muhammad bin al-Munkarir shi kuma zuwa ga Ya'ala bin Muslim cewa manzon Allah ya ce shi kuma ya rasar da Talq bin Habib to da haka sakamakon da zaka samu dukkanin turuk na shi wannan uh, asarin suna da matsala gaba da in banda hanya ta farko wadda muka fara ambata an gane ita kuma mai illata al'irsa ita kuma illata al'irsa eh, saboda ɗan bin habib wato ainihin a uh, tabi'ini ya ce ko manzo Allah ce kaga wani mazuyi to amma imam malik shi kuma shi kadai ya rato ga yahaya bin sa'id a matsayin mai maganar sa to wannan duk babi matsala saboda me abu ne sananne wani lokaci malami zai iya gaya wa ɗalibansa cewa magana kaza na rita ga wane kaza shi kuma ga wane kaza shi kuma ga wane kaza wani lokaci kuma ba shi da nishadin haka sai ya faɗi maganar kawai sai ya faɗi maganar kawai to da haka ɗalibansa wanda suka ji asalin maganar ya ji sai daga wane zuwa wane zuwa wane sai su rawaito ta ame a haka su kuma ɗaliban da suka ji maganar daga bakinsa ba su ji ya jingina ta zuwa ga wani ba sai su rawaito a matsayin me maganarsa to ana samun wannan shi yasa zaka samu hadisi ya zo marfu'an kuma ya zo me mahquban kuma kowanne ka samu ya tabbata ya zo a matsayin maganar manzo Allah ya zo a matsayin me maganar sahabi to wani lokacin sahabin yana da nishadi sai ya ce ai manzon Allah ya ce wani lokaci kuma kai tsaye sai ya faɗa to sai su rawaito a matsayin maganar manzo Allah kamar da suke sahabin ya faɗa wasu kuma sai su rawaito a matsayin maganarsa kamar da suka ji daga bakinsa ba tare da ya jingina din zuwa ga wato ainihin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an gano wannan kyau a wannan kenan to sannan shi wannan asar idan muka dube shi muka dubi alfaza'il abubuwa na falala da girmansu wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ita kanta duniya wajen Allah subhanahu wa ta'ala za mu gane cewa rasa wani abu na addini ko da kana iya ganin ƙanƙantarsa. to wannan abin fa mewa inda ka yi shi ladan da zai jawo maka wajen Allah da fal da za ka samu wajen Allah to ta tsara duniya da abin da yake cinta gaba daya tun daga shi ya tabbata hadisin aisha radiyallahu anha cikin sahih muslim take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce me raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha yin salloli guda biyu na raka'atul fajr farko nan guda biyu da zaka yi wanda zaka yi shi cikin minti uku ko minti biyu to manzo Allah ce sun fi duniya da abin da yake cikinta sun fi duniya da abin da yake cikinta to ashe kaga ah, rasa yin sallah a farkon lokacinta ba zai zama abin mamaki ba idan aka ce falalar yin sallah din a wannan lokacin ya fi mai iyalanka da dukiyarka mana inda ka samu fallar da za ka samu ta taho girman fallar dukiya da take ita duniya da kuma iyalai gaba daya inda za a auna ta fuskar sakamakon da Allah zai baka a gobe lahira tun daga shi ya tabbata hadisi cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai la mawdi'u fil jannah khairu min ad-dunya wa ma fiha an gane la mawdi'u sawtin wurin da zaka iya zaka aje bulalarka ta dukan doki a cikin aljanna to wannan wurin ya fi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya wannan yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya ashe kaga asarar da za ka yi ta rasa yin sallah a farkon lokacinta girman wannan asarar ya fi girman asarar ne iyalanka da dukiyarka saboda inda ka samu Allah ya karɓa to abin da zai baka a gidan aljanna a sakamakon wannan ya mafi me ya fi duniya ɗin da abin da yake cikinta gaba ɗaya to in mun gane wannan sai mu cewa babu rikici kan ita wannan magana kenan tawa ta yahaya bin sa'idin nil ansari rahimahullah sannan abu na gaba game da shi ishkal da imam malik rahimahullah yake hangowa karkashin shi wannan asar da kuma waccan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam wancan hadisi ne manzo Allah mai aka ce wanda ya rasa sallar la'asar ma'ana kamar me kamar ya yi asarar iyalansa da dukiyarsa gaba daya ma'ana kamar ya rasa iyalan ne da dukiyar gaba daya ma'ana ya rasa ta bai yi ta akan lokacinta ba gaba lokacinta gaba daya ya fita to nan kuma aka ce farkon lokacinta ya kuce masa ya samu ya yi ta a kan lokaci amma wannan farkon lokacin da ya kubce masa ya fi iyalansa da dukiyarsa kaga anan ba a ce kamar ya rasa iyalansa da dukiyarsa sai aka ce me fi kaga akwai mace tsakanin me rasawa da kuma me da kuma fi can an ce kamar ya rasa ne gaba daya to nan kuma ana maganar me fi ma'ana ladan da zai samu to ya fi, to ana maganar ma duniya gaba dayanta da abin da yake cikinta ta kuma ina maganar. Eh, iyalinka da kaga wannan ai wani bangare na duniya gaba ɗaya ba dukanta ba to in mun gane wannan babi eh, ainihin wata mushkila akan haka kamar yadda ibnu abdulbar annumari rahimahullah ya yi nuni zuwa ga haka cikin littafinsa sa istizkar an gane na'am قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدغفت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا آه، آه، قال يا يحيى بن يحيى الليسي سي يا سيحيى بن يحيى الليسي يكاو مغنى الكما إمام مالي بن أنس آه، دومين شيلتا بن الموطة وتو بن هديسي نكم بن فكيوني جماعة بين الهديسي والفقه wato zai kawo maka hadisi na Manza sallam sannan kuma ya ka maka asar na sahabbai da tabi'ai wajen kokarin mai bayyana ma'anar su waɗannan hadisan sannan kuma shi ma ya kawo maka fahimtarsa a wasu wuraren an gane قال مالك الإمام مالك بن أنس رحمه الله يتشي من أدرك الوقت wa huwa fi safarin ah, wanda ya riski lokacin sallah ma'ana lokacin ta bai fita ba wa huwa fi safarin alhali shi yana cikin tafiya fa akhara salata nahiyan sai ya jinkirta ita sallah din fa akhara salata sahiyan sai ya jinkirta ita sallah din sahiyan yana mai rafkanwa au nasiyan ko na mai mantuwa hatta kadima ala ahlihi har sai da ya gabato ga iyalansa wa huwa fil waqti alhali shi yana cikin lokacin sallah ma'ana lokacin da bai fita ba to anan me zai imam mali ce to fali yusalli salatal muqim to anan sai ya sallaci sallata mazaunin gida inda lokacin sallah bai riga ya fita ba lokacin bai riga ya fita to anan sai ya sallarsa mai cikakkiya sai ce wa in kana qad qadima amma idan ya zanto ya gabato ya dawo gida wa kadi dhahaba waqtu alhalin kuma lokacin sallar gaba daya riga ya tafi ba abin da ya saura to anan fali yusalli salatal musafiri anan sai ya sallaci sallar matafi tunda lokacin ya riga ya fita ya ce li annahu domin shi inda ma ya ƙobi mithilallazi alai zai rama ainihin kwatankwacin abin da yake kansa kala malikun imam malik ce wa hadal amr wannan al'amari wannan na ambata muku alladhi adaraktu alaihi nasa shine abin da na riski mutane a kai wa ahlal ilmi bi baladina da kuma abota ilimi a garinmu eh, a nan yana nufin amalu ahalil madina ke eh, aikin mutanen madina wato shi amalu ahalil madina hujja ne wajen imam malik rahimahullah eh, yakan gabatar da shi ma akan al-ahadisul ahad don haka ya zama na al-masadir maɓuɓɓuga ta dalili kaga shine mai alkitab as-sunna al-ijma' al waɗannan su ne ginshikai in banda wajen az-zahiriyya su sun kore mai al sun ce ba wani su da qiyas da haka koyi alkitab as-sunna al-ijma' da kuma a shia al jaafariya al-imamiyya su ma sun kore kiya sun ce al-kitab as-sunna al Ijima ijma'in kuma ana sanar mai ijma' ijma'ul a'imma sai kuma wal aqal da kuma hankali dan haka su hankali gaba yake da nasi an gane da kyau to waɗannan alkitab as-sunna al-ijma al-qiyas shine abinda mafi yawa aka tafi akai jumhur amma kamar ainihin a ainihin al-imam shafi'i rahimahullah shi kuma ya kara da da al-istishab wannan shine al-bara'atul asaliyya lura da koma zuwa ga asali cikin kowane abu sannan al'imam abu wani shi kuma ya kara da alisti hisa. to amma shi imam mali sai ya zanto shi a al-masadir masadir ta shari'a wurinsa kaga ya kara a ga alkitab as-sunna al-ijma al sannan kaga al-masalihul mursala sannan saddu zari'a yana daga ciki toshe dukkan wata kafa da za ta bayi zuwa ga fadawa cikin haramci ko fadawa cikin abin da yake mafi haramci duk da yake wannan malamai sun lura da saddu zari'a amma ba sanya cikin masadur tashri ba sabani shi imam malik dan ibnu qayyim cikin ilamul muwaqqi'in arabil alamin sai da ya kawo fuska ɗaya har 99 game da tabbatuwar saddu zari'a cikin addini sannan kuma ya kara da amalu ahalil madina da sauransu irin su kauli sahabi malam khalif ghayrahu min sahaba to idan ya zamana kuma sai ya zamana ga ga hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu amma sai zanto hadisi ne a hadiyun. sai zanto kuma ya saba wa aikin mutanen madina imam malik kan gabatar da me aikin mutanen madina saboda haɗuwarsu kan abu yake cewa zai yi wahala a ce sun haɗu akan abin da yake ba daidai ba mutukar dai hadisin ba mutawatir ba shi yasa zaka samu a cikin almuwatta misali zan kawo a takaice duk mu zo bayanin insha Allah game da azumi ranar juma'a hana hadisi ya zo cikin sahih muslim wanda asalin suna cikin sahih bukhari da muslim imam malik ma ya rukun cikin almuwatta kada ku yi azumi ran juma'a sai dai ku azamci yin da yake gabaninta ko da yake bayanta sai ku haɗa da imam malik kawo na hadisin a ƙarshe mai ce sai ce shi bai san wani ba daga cikin malamai da ya karhanta yake kin azumta ranar juma'a ka gana yi tarjihin amalu al-madina kan hadisi misali kamar sita shawwal ya tabbata hadisin abi ayyub al-ansari wa ghayruhu min as-sahaba cikin sahih muslim sunani abi daud da sauransu amma haka imam mala cikin wanda ka game ya kore to duk ah, akwai wanda yakan lura da amalu ahal madina amma duk da yake ah, malamai suna cewa kamar ibnu albar annumari cewa udurin da imam malik kan wannan azumta sita shawwal bai riske hadisin bane tabba inda ya riska ba zai saba musu domin hadisi ne ah, gangariya kuma wanda yake sanannen hadisi wajen malamai da sauransu to wannan shine abin da shi imam malik rahimahullah ya ya tafi a kai kuma yake magana a kai abin nufi kai ne ka yi tafiya lokacin sallar azahar ya yi sai zanto ba ka yi ba har ka iso gida lokacin ta fita ba to nan in ka tashi mai za ka yi cikawa za ka yi amma yayin da ka iso gida sai zanto lokacin ta ya riga ya fita lokacin ta ya riga ya fita to ana me za ka yi sai ka yi kasu sai ka yi kasu an gane da kyau sai ka yi kasur tunda lokacin ta ya riga ya fita kaga to wannan shine abin da yake cewa eh, na'am ina gani waɗannan guda biyu su ne ko nake tunanin ba mu karanta ba ko eh a shafaq ita ma mun yi ta eh to mun karanta ba a karanta ta ba to ina gani to bismillah hmm. duk da yake wannan mas'ala ce ta sabari tsakanin malamai eh, to amma dai wani lokaci za mu faɗa insha Allah tunda za mu da abubuwan da suke da alaka da haka sai a da. نعم وقال مالك نعم الشفق الحمرة التي في المغرب نعم فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وقال وخرجت من وقت المغرب نعم آه، وقال مالك كما إمام مالك رحمه الله يكار شيوا الشفق الشفق da ake cewa shine al wannan ja eh, allati fil maghrib wanda yake bayyana a mafadar rana ma'ana idan rana ta faɗi a akwai ja da yake biyo baya to na shine ashafa sai ce fa'iza zahabatil humratu to idan wannan jan ya zanto ya tafi ya kau to faƙari wajabat salatul isha to anan kuma sallar isha ta tabbata ta wajaba ma'ana lokacin sallar isha kuma ya yi mai ya shigo wa kharajata min waqtil maghribi ka fita daga lokacin sallar maghrib ka shiga kuma lokacin sallar isha daga nan har zuwa rabin dare kenan an gane duk cikin lokacin ta to wannan yana bayani game da wato anishin ashafaq ne wannan da mun bayani a darussan baya in za ku yi mutaba'a eh, ina gani ai shine ko wannan na labin umar ai mun karanta shi ko kuma ina tunanin an ɗauka eh. na? a ah, nuskata ina gani na sha ɗaya da na sha biyu eh, eh, eh to kaga an san bambanci ke dama ana samun bambanci eh eh ana samun bambanci nuska dama kware ko eh wani ana samun yanayin nasakh din kware ko eh wannan shine ko wani kuma shi nasa sha uku ko kai na kana 22 eh 23 ko to shi kuma nasa da zai ne da wannan eh insha Allah eh shi wannan ai na san mun riga min shi ko na batin eh ugumi alaihi ba an yi shi wannan ko to shi kenan ina gani yanzu hakuri za mu sai rana ita insha Allah sai mu tashi asalin babun yau za mu tashi hadisi na 26 kenan ba dama anan muka yi hutunan za mu tashi insha Allah babu nan kenan ba insha anuskar insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نصرت إليك السلام عليكم الحمد لله سأجرى صلى الله إن شاء الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yayin da ya zama na liman bayin jilsatul istiraha kai kuma mamu kana yi to lokacin yin shi ya fi ko kuma rashin yi to abubuwa ne kamar haka abu na farko ita جلسة الاستراحة سنة مستحبة kamar yadda ya tabbata hadisin malik bin al-huwairis wanda yake cikin sayi al-bukhari cewa manzo Allah yana yi da kuma hadisin abi humaydin nisa'iri ruwayar imam tirmidhi cikin jami'ar tirmidhi wanda asalin hadisin yana cikin sayi al-bukhari amma ruwayar imam tirmidhi Eh, ta zo da batun wannan zaman har ma ibn al-arabi al-maliki cikin eh, al ahwadi bishari tirmizi yake tare da imam mali bai ganin ai wannan zaman to amma ni zan yi saboda koyi da shugaban halitta to a takaice dai jisasul istiraha sunna ce mustahabba kuma shine mazhabin ya imam shafi'i da kuma ruwaya daga ahmad bin hanbal amma al'imam abu hanifa da al'imam malik sun tafi akan kada yi to sai zama na za ka bi limamin da shi baya yi to za ka yi zaman ko kuma a'a ba za ka yi ba to nan abin da ya fi shi ne kar ka yi zaman ka bi limam ne tunda ya tabbata cikin sai bukari sai muslim manzala ka cewa inna ma ilal imam li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi Eh, an sanya liman dan ku yi koye shi kada ku saba masa to yayin da ya miƙe kai ka zauna ka saba masa to da haka shekul sabi taimiya ke cewa kamar yadda yake cikin uh, jama'ul fatawa juz'i na 24 yake cewa karka zamma din wannan shi yafi idan limamin ka baya yi wannan shi yafi karka zauna din eh, saboda shi wannan hadisin na inna ma ju'ilal imam li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi to wannan wannan shine abin da yake daidai wallahu alam masha Allah Allah ya kara lafiya Allah kuma ya tsare mana ku gaba daya